yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi ganawa ta musamman a fadar gwamnati da 'yan matan na dabci da iyayensu inda ya ba da tabbacin cewa gwamnati za ta kare sauran makarantu da kuma tabbatar da an inganta sha'anin ilimi a yankin na arewa maso gabacin najeriya yana mai kuma ba da tabbacin cewa sulhu da ake yi da 'yan kungiyar boko haram zai ci gaba da gudana har lokacin da aka kawo ƙarshen tashin hankalin da yake ƙara haske dangane da jawabin da shugaban muhammadu buhari ya yi malam lawal daura babban daraktan hukumar tsaro ta cikin gida wato dss ya nuna cewa lallai mu'amala da kuma daidaituwar da aka samu da 'yan kungiyar ta boko haram a baya a kafin su sako manyan jami'an nan da ke aikin binciken haƙar mai da kuma mata 'yan sanda da 'yan kungiyar ta kama a kwanan baya ana ganin ma'amalar ce ta taɓarɓare da ta kai har aka sace wayannan 'yan matan na dauci wanda ya zo musu da mamaki da kuma tashin hankali da wannan bai faru na yanzu hankalin kowa ya tashi kuma hankalin mu ya tashi domin muna tunanin mu'amalar da muka fara kamar da ne bayani za ta sa ba za a sake samun irin wannan mutanen nan suna da bangare-bangare saboda haka ila rashin sauraren ko kuma yarda da wani abu da wani bangare ya yi wani bangaren kuma kila zai iya aikata wani abu makamancin haka to shi yasa dai dandanan muka koma akan wanda muka saba da su ɗin muka sake magana cewa to wannan faina ne mun ya bata mana tsakani na yadda muka fara abu mai kyau domin niyyar mu gaba ɗaya ita ce kamar yadda ka ji bayanin shugaban ƙasa kowa da yake cikin wannan hali ko cikin wannan rike da makami na irin wannan abubuwa na ta'addanci su bari su aje makaman nan domin su ma'in Najeriya da kuma ina tabbatarwa abinda na ministoci suka faɗa gaskiya ne kwabo ɗaya ba a ba wani ba abinda yake karfafa wannan abu ya faru shine magana da na ta karshe cewa muna son gaba daya wannan harka ta fada da ake a daina yin ta a zauna a tebur a sasanta wanda duk yake so a zauna lafiya ya aje makami gwamnati kuma ta gefenta ta duba ta gani yadda za a iya bashi kamar wani zance gafara akan waɗannan laifuffuka da aka yi na baya domin a dawo a ci gaba da zama lafiya a ci gaba da zama juna cikin lumana to wannan shi ne, amma maganar kuɗi babu ko guda ɗaya babu misali musulma ko guda ɗaya Malam Lawal Daura kenan babban jami'in hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato DSS. Shi kuwa ɗan majalisar dattawa daga jihar Yobe Bukar Abba kuma tsohon gwamnan jihar wanda ya halarci wannan bukin da shugaba Buhari ya yi. Ya amince da irin matakin da gwamnatin Borno ta ɗauka na rufe makarantun kwana daga jihar amma fa yana cewar da gyara. A gaskiya wannan a borno ta kudu da maiduguri santar da sauransu wannan yana da kyau amma arewacin borno da yobe a yanzu in ka ce sai makarantar jeka ka dawo wallahi shani ilimi zai koma baya wannan a yi tunani sosai ba wai gaba daya sai din ba arewacin yobe da borno a tabbatar akwai irin wannan makarantun a ba su tsoro kamar yadda ake a yanzu na kudanci su wannan suna sun dauka bashani ilmi da gaske watakila bana kudancin borno wannan ba problem a yau bai ma kudancin yau ba problem irin su damagum sun fatiskum su guji ba su gulani ba problem amma can arewancin yau su yi sufari su yi nusari da arewancin gaidam da su sai kaya abin nan wannan wuraren har yanzu dole a ci gaba da boarding schools zuwa wani lokaci ban ce a yi na dindindin ba amma dai a yanzu bai kai lokacin da za a ce ba boarding schools ba zai mai da shari ilmi ba na kai haka da majalisar wakilan tarayyar najeriya daga jihar yobe wato goni bukar shi ma ya halarci wannan bukin da shugaba muhammadu buhari da yan matan dabci inda yake cewa matakin da waɗansu iyayen suka ce za su ɗauka na haramta ‘ya'yansu zuwa makaranta gurguwar shawara ce kuma za a ɗauki duk matakin da ya kamata a gwamnatance a tabbatar da cewa ba su yi hakan ba a gwamnatance ba za mu bari hakan ba kuma duk yadda za a yi za mu same su duk iyayenmu ne mun san su sun san mu za mu fadakar da su dama ita masifa yana zuwa ko kai mai kyau ko marin kyau zai shafa kuma allah in ya kawo daukewansa zai dauke to ya kawo kuma ya dauke babu dalilin da ya ce ba sa ko yaran su ba su sake koma makaranta ba wannan insha allah za su koma makaranta dan majalisar wakilan tarayyar najeriya kenan daga jihar yobe goni bukar a mu da shi a fadar gwamnati ɗazu a abuja yanzu dai 'yan matan nan da iyayensu sun sa ido su ga irin wani tanadi na musamman da gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnatin yobe za su yi domin inganta iliminsu da kuma samar da tsaro kamar da shugaba muhammadu buhari ya alkawarin yi a jawabinsa umar faruk musa amurka a abuja najeriya